ومن الليل فسبحه وأدبار السجود daga wani yanki na dare ka yi sallah ga Ubangiji kuma ka tsarkake shi bayan kammala salloli.